daidai da ashirin da biyu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da da shida. muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin nemar Allah da yanzu su rikar rawarsa ya ƙara da fuskokin ma wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu alaramma da ke nan ma'asatul islah unguwar ɗan dutse nuwar wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ɓangaren mata kuma wannan shi ne karatunmu na biyar a tafsirin bana kuma tafsirinmu na biyar a wannan tsura mai albarka tsoratul an'am Allah ta'ala muke roƙon ya karɓa abin da ya gabata ya kuma gafarta mana Allah ya sa duka mu yan aljannan. gabaninmu mu ci gaba da karatun akwai namba da muka ambata saboda masu sauraron karatunmu daga nesa idan mutum yana da tambaya zai iya turo tambaya a rubuce ta wannan lamban 07047792621 2621 wani ita ce lamban turo tambaya Allah ta'ala ya dace da mu abu na biyu kuma addu'a ce ta musamman za ga wata yarinya ƙarama. wacce yanzu na zan shigo masallaci ta tare ni ta ba da kuɗi naira dubu biyu ta ce ma da wannan kuɗin tsintan tsunai ne na kawo su masallaci to irin wannan abu ne abun ban sha'awa yarinya ce ƙarama salima murtala yan makwabcinmu ne malam murtala mai sai da nama da ke nan bayan mu'assasa wani yarinya Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka yarinya da za ta tsinci kuɗi a hanya ta kawo masallaci a yi sadaka kuna tsammanin za ta ɗauki kuɗin uwarta ko na ubanta ko na makwabta da wahala ce wannan wannan ya nuna cewa iyayenta sun ba ta tarbiyya kuma tarbiyyar ta bi ta wannan yarinya Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya ta mana irin su a cikin al'umma imma mahaifiyarta ko kuma abokiyar mahaifiyarta ba ta da lafiya ta kwanta a asibiti muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa jinya ya zama kafara a gare ta Allah ta'ala ya ƙara mana irin waɗannan yaran a cikin society da kuma cikin al'umma. Wannan ya sa kai tsaye za mu sa wannan kuɗin a cikin asusunmu na gidauniyar wato zuba dakin na waɗannan manya-manyan klasin guda uku da suke gabanmu don haka wannan kuɗi za a shi a cikin wannan aiki kamar yadda muka ambata wato dakin ne a gabanmu ya tsaya mana a ko'ina muna da siminti a ƙasa muna da dutse muna da yashi an shimfiɗa katako sauraro da kuɗin aiki to da haka duk wanda yake da so yi makan shi wakafi ko iyayensa ko al'ummarsa to zai iya sanya tallafin shi a cikin wannan account ɗin na jaiz bank mai namba 00-11-20-1-7-1-3 wannan shi ne number account wanda mutum zai iya makan shi wakafi ko kuma wani nashi wakafi bankin Jaiz Bank sunan akawuntin Al-Islah Foundation for Social Development. Allah ta'ala muke roƙon ya datar da mu, ya ɗaura mu a abin da yake so ya da shi ya gafarta mana mu, ya sa duka mu yin aljanna. Jiya mun kwana aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka sotul an'am yau za mu tashi aya ta bakwai, amma gabanin mu tashi alarma

بهم أن ɗabi'un kafirai a farkon suran Allah ya yi magana a kan tauhidi da tashin alkiyama kuma Allah ya tabbatar mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai annabi ne amma kuma sai Allah ya gaya mana ɗabi'an mushrikai da kafirai babu wata aya da za ta zo musu cikin ayoyin Ubangijinsu face sun kau da kai sun ƙi su saurare ta mataki na biyu su ƙaryata ma gaskiyar da ta zo musu mataki na uku kuma su yi istihza'i to anan uslubin qur'ani guda ɗaya ne sai dai yakan cancanza wani guri zuwa wani guri a jiya na gaya muku matakan bata da halaka guda uku matakan bata da halaka guda nawa ne guda uku ne mataki na farko shine kau da kai game da sauraron ambatan Allah in dai baka zuwa makaranta baka jin wa'azi baka sauraron karatu to kin ɗauko matakin farko na kibata mataki na biyu shi kuma me ƙaryatawa idan aka ja aya ko hadisi ko aka yi wa'azi ki ƙaryata Allah ka tsare mu mataki na uku kuma ya istihza'i izgili to shi kuma izgili kafirta mutum yake yi ya fitta kai daga cikin musulunci kamar yadda muka karanta a baya to alaramma irin wannan tsarin da Qur'ani ya kawo na cewa matakan bata uku ne ƙaryatawa wato kau da kai ƙaryatawa sa'annan izgili Allah ya kawo irin wani a cikin suratu shu'ara haka ne to bari mu tafi muna fitar da haraji kaga waɗannan ayoyin su yi jeniya da juna shi sa ina alarammomi ma haddata alƙur'ani ku ba na hankalin ku nan a lokacin da kake hadda alƙur'ani kakan samu tashabihat akwai tashabuh na lafazi da tashabuh na ma'ana sai kaga abinda wannan ayar take faɗa ita wacce take faɗa amma sai kaga wani lafazi ya zo a nan wani ya zo a can kun ga a cikin suratul an'ali Allah ya ce wa mata atihim من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤربين أما تشعر إميتي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معلومين. وما يأتيهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم nan kuma wa mata ati min ayatin min ayati eh wannan ne min wa mata ati min ayatin min ayati rabbihim amma na shu'ara'i ba ka yace ba wa ma ya'tihim wannan wa ma ta'tihim wannan wa ma ta'tihim wancan kuma wa ma ya'tihim min ayati rabbihim canfa min zikri min ar-rahman kun gane bambanci ko wannan wa ma ta'tihim wancan wa ma ya'tihim nan min ayati rabbihim can kuma min zikirin, min ar-rahman illa kanu anu, mu'ridin illa kanu anha mu'ridin wannan kuma illa kanu anu, mu'ridin to anan ake gane alaramma da hada rama akwai banci tsakanin alaramma da hada rama shi alaran mashi shi yake iya bambance masa mutashabihat na alqur'ani yasa aiki ne jajajuwa karki rudanci ai danki ya ji ya yayi walima amma ya tasalu la mubtada ne babu khabar akwai wani aiki jajajur daga baya to kuma yadda Allah ya ce in an kawo musu ayoyi suna kau da kai a cikin suratul an'am haka nan ya faɗa a cikin me صوت شعراء فعلى ذي سيتي فقد كذبوا بالحق على ربما فقد كذبوا بالحق لما جاءهم نعم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون الله يتي فقد كذبوا بالحق حقيقة انقرية سيما انقرية تدفتيا وقد كذبوا ya ce, جاءهم تعالى an ba أنباء ما كانوا يستهزئون da sannu azabar izgilancin da suke yi zai tarar da su to kaga a nan ƙwar'ani ya jero su guda uku cikin sotul an'am kau da kai ƙaryatawa istihza'i a cikin sotu shura ma ya tabbatar da suna ƙaryatawa وما يأتيهم كو سمي لابارن قرية كاوصى الشورى شعراء قد كذبوا فتيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أتهم أنعام سيسي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم أما أتش شعراء سيسي فقد كذبوا فسيأتيهم فقد كذبوا fasayatihim kaga bai ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum ba a cikin shu'ara'i sai ya dauke bil haqqi lamma ja'ahum kuna gane wa alaran momi faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim ma kanu bihi yastazi'un suka karyata suka yi izgilanci a can kuma cikin soci shu'ara'i sai ya ce faqad kazzabu fa sayatihim babu saufa fasa ya atihim ma ya bi un da haka wannan yake nuna maka uslubin ƙwar'ani guda ɗaya ne sannan idan mutum ya haddace alqur'ani ana da buƙatar ya yi mishi zaman dandaka zaman mene bayan ka haddace alqur'ani to sai kuma ka dawo kowane shafi ka karanta shi sau 200 zuwa 300 kowane shafi ka karanta shi so 200 zuwa 300 to wannan shine duk inda aka jefa ka za ka fita amma dai dan an yi walima amma ya ta sa'alun an sha zobo shikenan inda aka sha zobo nan shikenan aiki ne jajajir sai an hana mu ido bacci wallahi sai an hana mu ido bacci duk lokacin da koga ga ma yana kawo ayoyi kar ku dauka kawai ko ko ya sha yazo ya zauna aiki ake yi jajajir Allah ka ke mu to Allah ma يوم za mu tashi aya ta bakwai mai ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فيبسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين hmm. وقالوا لولا أنزل ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم كيف كان عاقبة المكذبين bayan Allah madaukakin tsarki ya gaya mana ɗabi'a, kafirai ƙaryata gaskiya da ƙaryata manzanni da istihzai to sai Allah ya ci gaba da bayyana mana munanan ɗabi'unsu ya ku kwana musulmi duk wata mummunan ɗabi'a da aka karantar a nan ana nufin ne an gaya maka dan ka kauce karka ɗabi'anci da shi yau an samu wasu daga cikin musulmai ba ruwansu da sauraron littafin Allah a jawo musu aya ko a jikinsu wani ya izgili wani ya tozarci wani ya wulaƙanci to sai Allah ta'ala ya nuna mana ai wannan ɗabi'a ce ta zafirai ولو نزلنا عليك كتابا في قرقات فلمسوه بأيديهم لقالوا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرقات يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم da za mu saukar maka da wani littafi daga saman bakwai fi ƙirƙasu a cikin takaddu ƙirƙas shi ne takadda falamasuhu bi aidihim kafirai su shafa littafin da hannunsu kun san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu takardu irin waɗannan shi gaba ɗaya qur'ani ma lokacin da Allah yake saukar da shi ba rubuta shi ake yi ba kawai wasu ayoyi ne Allah yake dafa su a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da haka shi alqur'ani haddace shi ake yi to da haka wannan wanda ya haddace yana cikin zuciyar shi ba babu wanda yake gani sai an karanta to sai Allah yake da ma Qur'anin buga shi aka yi da kwaba da komai ya fakko daga saman bakwai wallahi kafirai sai sun karyata domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yayi بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم نعم وما يجحر بآياتنا إلا الظالمون الله يقول بل هو آيات بينات قرآن وتنص آيوين بيننه في صدور الذين أوتوا العلم أتنزقات ودن لأكباس العلم ashe duk wanda ya ce ma malamin addini jahili bai san abin da yake yi ba duk wanda ya ce alqur'ani ba jahili ba ne domin Allah ya tabbatar da mahaddata alqur'ani malamai ne shi yasa idan kina so ɗanki ke zama malami dan dan ba na farko matakin farko shine ya dace alqur'ani duk malamin da bai haddace alqur'ani ba zai ta kokari amma ba zai kai ga gaci ba shi yasa kuke ganin magabata suke ba Qur'ani muhimmanci Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Qur'ani waɗansu ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi na ga wani malami cikin malaman addini sun samu matsala da 'yan kwamitin masallaci cewa wa zai kula da masallaci liman ne ko ko yan kwamiti sai ɗaya daga cikin yan kwamitin ya zo yana jawabi wai yaya za a ba liman dama ya kula da masallaci limamin da aka buɗe mishi shago guda biyu ya kafa ya lura da shi saboda bai da ilimi shine za a ba shi fanta irin wannan ya jagoranta wai limamin juma'a ne bai da ilimi kun san me yasa bai da ilimi wai ba dan boko bane tunda shi bai yi boko ba bai da ili kai ustazai ku shiga taitayin kar ku ɗauki kaskanci kada wani mai addini ya ɗauki kaskanci kar ka yadda wani alhajin bani ya ce zai kaskanta ce limamin juma'a makarancin alkur'ani mutumin da ya yi digiri a jami'ar musulunci ta madina ya ci gaba da digiri ya yi masa ya phd wai kawai saboda ba ɗan boko ba ne wai a ce wai bai da ilimi to da wanda ya ce wannan malamin bai da ilimi da Allah ya ce mai ƙwar'ani yana da ilimi waye ya yi gaskiya Allah ne gaskiya bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm da aka duk wanda Allah ya bashi Alƙur'ani sunan shi malin. Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa adh babu wanda yake jayayya da ayoyin mu sai adh Allah ka tsare mu to in uwa musulmi a farkon musulunci Qur'ani a cikin zukata yake haddace shi ake ba a rubuta shi to sai Allah yake walau nazzalna alayka kitaban fi qirqas da mun saukar mata da wani littafi a cikin fallan takaddu falamasuhu bi aydihim kafirai su taba shi da hannunsu laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kafirai babu abin da za su ce face su ce wannan sihiri ne bayyananne kuma ko yanzu ko yanzu akwai wanda yake ganin wallahi in baka yi sihiri ba za ka iya haddace alkur'ani ba har yanzu akwai wanda yake ganin tuyana ka haddace alkur'ani kun san duk duniya babu littafin da ake iya haddace shi kamar alkur'ani babu ko attaura ko linjila in ka ce za ka karantar da su ka haddace su zai maka wahala don Allah bai yi alkawarin zai kiyaye su ɗari bisa ɗari ba shi yasa aka samu khurafat wasu abubuwa sun shiga ciki amma shi alkur'ani Allah ya tsare shi ta gaba ta baya haka Allah ta'ala yake ce innal ladina kafaru min dhikri lamma ja'ahum wa نعم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم تنزيل من حكيم حليم Allah ya ce idan ladina kafaru bi zikri lalle wanda suka kafirce mu alqur'ani wa innahu lakitabun aziz wani irin littafi ne mabuwayi gagararre ya gagaru kowa ya gajiyar da kowa la ya'tihi al-batil min ya yadayhi wala min khalfihi barna ba ta shigo ma qur'ani ta gaba ko ta baya tanzilu min hakimin hamid saukakke ne daga wato mai hikima abin godiya Allah shine shayabu da haka shi al-qur'ani littafi ne na daban to da haka wannan qur'anin da Allah ya ba mu muke iya haddace shi muke iya fassara shi to wani yana ganin ma sihiri ba zai iya yiwa a iya yin haka ba shi yasa shi karan kanshi alqur'anin kafiran farko da aka saukar musu da shi sai suna karyata wanda ya zo da alqur'ani Allah yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu kai suka karyata ko sako musu da qur'anin aka yi daga sama saboda tsananin tsaurin kai na kafirai wa hum min shiddati inadihim wa mukabaratihim lil saboda tsananin kiyayyarsu da girman kansu akan alqur'ani lamma anzaltu alayka ya muhammad kalaman maktuban fi sahifati law anzaltu alayka ya muhammad kitaban maktuban fi sahifati Allah ya ce ya kai annabi muhammad da zan saukar maka da alqur'ani magana ta a kallon takarda yu'ayinunahu su ga ƙur'anin ƙarara daga sama ya sauko wa yalmasunahu bi aydihim su taba shi da hannunsu bima yarfa'u anhum kulle shakkin wari ba a ce Allah ya saukar da alkur'ani wanda zai ɗauke musu kowace shakka da kokonto wallahi kafiri babu abin da zai ce na ƙwanar lazi na kafaru ina haza illa sihiru mubin ba abin da za su yi sai dai suke wannan sihiri ne ne. shi sa a cikin suratul hajjin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana duk dalili duk hujjar da ka ba kafiri ba zai yadda ba walau fatahna walau fatahna alaihim baban min as-samaa'i fawallu fihi ya'rujun na laqalu سيرت بل نحن قوم Allah ta'ala yake kira rashin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ku bani hankali duk lokacin da kace za ka yi wa'azi ko za ka yi gaskiya sai ka haɗu da kiyayya da adawa idan ka san tarihin musulunci ka san tarihin magabata hankalinka ba zai tashi Allah yana rarrashin annabi ya ce ya sun kwantar da hankalinka da ka kawo ka zo da alqur'ani suka karyata karantawa kai suka karyata ko ko da sauko da shi aka yi daga saman bakwai a bige sai sun ce sihiri ne to shi ne a cikin sofil hajjiri haka ne Allah ta'ala ya ce sofil hijir hijir Allah ya ce walau fatahna alaihim babin minas sama Allah ya ce da za mu buɗe makafirai ƙofa daga sama fa zallu fihi ya'rujun a ba su dama kafiri daga ƙasa su ya yi tsufa ya tafi sama inda Allah yake ya je ya gama da kutu samawa ya je ya dandazon mala'iku ya hau ya sauko hujja ta kai hujja ko bata kai ba ko kuma Allah ya buɗe saman mala'ikun su su koma mala'iku daga sama su ɗauko saƙo daga wurin Allah su kawo ma annabi kafirai suna kallo da idonsu idan ka bai wa annabi saƙon su tashi su koma su isar ma da saƙon laƙalu inna ma sun kirat abu saruna wallahi ko an musu haka za su ce ai bushiyar abu saruna ai an lullube musu idonsu ne bal nahnu qaumun mas'urun wannan sihiri ne ba gaskiya ba ne. da ka maki maki ne wanda bai san ka bai san ka wanda bai yadda da gaskiya ba bai yadda da gaskiya ba kuna ganewa shi yasa akwai wata ka'ida ta wa'azi ku ji ta kar ku dauka din wa'azi yana yin wa'azi ne dan a daina laifi la wallah wallahi akwai wa'azin da za ka yi kasan ba za a daina ba to kasan ba za a daina ba mai isa kake yi kana yi ne dan ka sauke nauyin da Allah ya daura maka ba ga kafirai ba akwai mai hikima ne da ya kai annabi akwai mai fasaha da ya kai annabi akwai mai rarrashi da ya kai annabi amma duk abin da annabi ya yi na wa'azi sai da aka karyata shi da aka ya ku masu wa'azi ku ci gaba da yi ko an yi ko ba a yi ba aiki biyu ne kai da aka ce ka yi wa'azin za a tambaye ka ko da aka ce a yi muku wa'azin za a tambaye ku annabawan da aka turo za a tambaye su waɗanda aka turo musu annabawa za a tambaye su me Allah ya ce a laramma daga nan fa Allah ya ce falannas alannan labina ursila ilayhim sai da Allah ya rantsuwa wallahi sai na yi tambaya ga waɗanda na tura musu da manzanni wala nas'alanna al-mursalina ga lamul qasmi ga nunu tauci Allah sai da ce wallahi sai na tambaye manzanni kuma fala na qussanna bai bi'ilm kuma sai mun ba su labarin abin da ya faru a tsakaninsu da ilimi wa ma kunna babu abin da ake yi ba a gaban idanmu ba da haka malamai sai Allah ya tambaye ku dole ku yi wa'az kun san yanzu wani zamani ne na sukan malamai da ci musu mutunci da wulakanta sai ka ga wata wadda ta kasa zaman aure ta zo tana zagin babban malami ta ci mutuncin malamin addini ta tsoratar da shi da ce mai makaryaci fatare wawa to wannan karya kashe muku gwiwa ya ko duk wanda zai yi suka ya dade bai yi suka ba annabawa ma an soke su da haka karkace na yi ba su ji ba a rashin jin su laifi ne rashin wa'azin ka laifi ne ina fata an gane da haka ba a tambaye manzanni za a tambaye waɗanda aka tura musu manzanni za a tambaye malamai za a tambaye waɗanda malamai suke karantarwa kowa sai an tambaye shi kusan na alayin alayhim bi ilmin wa makon na to shine sai Allah ta'ala yake cewa walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama da za mu kokar maka da alqur'ani daga saman bakwai a fallan takarda su taba shi da hannunsu su tabbatar da qur'ani ne daga gurinka yake ba dole bane su yadda la qala alladhina kafaru wadanda suka kafirci ba su da amsa illa sihrun mubin in Ila illa sihrun mubin za su ce wannan ai sihiri ne bayyananne ai falau a zalika Allah yake da haka zai faru la qala kuffaru da zaka ji kafire sun ba da amsa suna fada gulman wa inadan saboda tsantsan zalunci da taurin kai ma haza illa sihirun zahirun wannan qur'anin sihiri ne a bayyane na bihi ka sihirce mu da shi da haka wannan haka za a faɗa to amma wannan maganar kar sa gwiwa ka ta yi sanyi kar su kashe maka gwiwa dage ka karantar duk abin da za ka yi wanda Allah bai shiryar da shi ba ba zai shiryu ba to da haka bayan annabi ya zo da alƙur'ani ya ba su hujja bayyananniya sai suka ce su wai a ce wani mala'ika ya kawo ƙwar'ani ta hanyar wa'ayi ba su yarda ba idan da gaske ne a turo annabi da mala'ika su ga mala'ika ƙuru-ƙuru me suka ce a gaba وقالوا لولا لقضي الأمر ثم bayan sun kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirce ma alqur'ani sun kafirce ma Allah wai saboda ta'annuti kun san ta'annuti ta'annuti yana iya daukan ma'anoni masu yawa marasa daɗi rashin kunya iskanci taurin kai duk yana iya ɗaukan ta'annuki ya ƙure. wai don su kura annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa qalu sai suka ce laula unzila alaihi malak me isa da Allah ya tashi turo annabi sallallahu alaihi wasallama bai haɗo shi da mala'ika ba halla unzila ma muhammadin malakun me isa da aka tashi turo shi ba a turo su su biyu ba shi da mala'ika yaqulu musaddiqan lahu wa muawinan ya zama mala'ikan shine zai dinga gaskata annabi idan annabi ya yace ayi sallah sai mala'ika ya ce gaskiya ne su yi sallah idan annabi ya ce Allah ɗaya ne sai mala'ika ya ce eh, gaskiya ne Allah ɗaya ne idan annabi zai je yaƙi mala'ika ya taraka shi ya taimake shi wa in annabin annabin gaskiya ne mai isa ba a turo shi da mala'ika ba sun faɗi irin wannan a cikin sotul furkani. wai daidai da neman abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya je kasuwa ya kiwo ya yi kaza ya yi kaza sai da arna suka yi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam me suka ce wa qalu ma hada rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq na laula إليه ملكا فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مكشورا انظر كيف تركوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله ملوك الجنصر كيج وقالوا أنا صنشي لولا ma li hadar rasuli ko wani irin ba annabi ne wannan ya kulu ta'ama a ce annabi yana cin abinci Wayam yamshi fil aswaqi kuma annabi yana cin kasuwa a wai bai kamata annabawa su ci abinci kun bai kamata su nemi kuɗi ba kamar yadda a yau in aka ga malami ya fito yana harkar neman kuɗi ko neman abinci A ce amma dan kuma da kai shi sa yanzu wani wata lalata ce ta fito wai dan mai malamai za su fito siyasa a wasu dai ‘yan iska da ‘yan tasha da ‘yan jagaliya da waɗanda ba san addini ba da ‘yan boko tsantsa su kare suka san daɗin ofis su suka san daɗin jiniya su suka san daɗin ‘yan sanda su suka san daɗin babban mota a su malamai daidai kuli-kuli da rogo da wara su warware matsalarsu yanzu ku duba irin cece ce da ake a kan shan, eh, dr isa alifantani wai dan me zai fito gwamna a Najeriya nan rabaran fada yayi zamna fasto yayi mataimakin shugaban kafa. amma duk ba laifi bane kuma malam fanta wannan da ake cewa wai dan menene zai fito gwamna Firamare shi boko yayi sakandiri boko yayi digiri boko yayi master boko yayi phd boko yayi professorship nashi na boko ne amma tun da malamin addini ne kada ji daɗi sai dai in aka yi rabo aka ba ku buhun shinkafa a yi fostin ɗinku ya raba muku buhu buhun shinkafa amma kai ka raba a baka isa ba wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu al-fa'a wa yamshi fil aswaq kana annabi kuma kana ta abinci kana neman kuɗi kana malami to me haɗa malami da neman kudi ai zaman ka masallaci a dinga baka sadaka kai na ma za su baka sadaka da za ta ishe ka ba su baka abin da zai ishe ka ba wannan tunani ne gurbataccen tunani gurbataccen tunani ne to da haka wannan tunani ne irin na wannan da ba musulmi ba وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك inda annaba annabin gaskiya ne in ji kafirai to da an aiko mishi da mala'ika Da laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira ya dinga taimaka mishi to shine ai kwatan kwacin wa qalu laula unzila alayhi malak wai da da gaske annaba annabin gaskiya ne to da an turo shi shi da wani mala'ika aw yakunu lahu aw aw yulqa ilayhi kanzu ko kuma inda annaba annabin gaskiya ne to ya zama an sauko mishi da zinari daga sama aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun yaqulu mina ko kuma Allah ya sauko mishi da wani kabaki ko wata gona ko wani to kawai sai dai annabi ya je ya diba ya ci kuma haka ake so a ga malamai kai malami ya zauna a masallaci karka je kwangila karka yi kwangila da haka in kayi kwangila wallahi ba su biya ka ba wallahi ba za su biya ka ba in ko za su biya ka sai ka shekara uku muna da kwangila yau shekara ta uku wallahi ba biya ta wani ya kira ni gardagar malam kana so a biya kuɗi ku yi wani abu na ce mu je Allah ya tsine man annabi ya ce duk wanda ya bada cin hanci Allah ya tsine mai la'ana Allahu rashi wal mutash ni tabdawa ku rike kuɗin mu kuma za mu yi abin da Allah zai tsine mana da haka haka ake so kafar ta zama in dai kai mai addini ne karka nemi kuɗi karke business karke wani aikin samun kuɗi A'a ka dai tsaya a baka sadaka Allah ya baka to ne haka kafire suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aw yuqa ilayhi kan za ta kula wajen nafsi yaqulu mina wa qala walimun in tattabi'una illa rajulan mashura in ya kuka wannan to kuma mutum ne da aka yi mishi sihiri da aka su mai da ba annabe an mai sihiri ko ya yi tsiri abu ne mai sauki a gurin kafirai to da haka sun karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce inda annabi annabin gaskiya ne to me yasa ba a turo shi da mala'ika ba to sai Allah ya ce walau anzalna malakan Allah ya ce ko da kuke cewa in turo muku mala'ika to da fa zan saukar da mala'ika la qudiyal am ga al'amarin ya zo ƙarshe sun malayin baruna kun ba za a sassauta muku ba ai walau an zalla malakan alama sa'ar Allah ya ce da mun saukar da mala'ika yadda kafirai suka ce a saukar musu da mala'ika a rumul azabu ajilat da azabar Allah ta zo musu cikin gaggawa illam yu'minu matakar ba su imani ba walam walam yubhalu hatta yatubu kuma wallahi ba za a taba wato za a taba daga musu kafa har tuba ba ai akwai waɗanda suka gama la'ikan, da suka gama la'ikan ba ta zo musu da daɗi ba da haka mutanen annabu sun gama la’iku ko ba su gani ba Allah ne fa ya aiki la’iku gurin mutanen annabu lutu su kuma su tsinannu ne maza ke bin maza mata su bi mata ko da ke a wancan lokacin ma ba a kawo matansu na bin matansu ba mazan ne ke bin maza don haka annabi lut ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi rannan sai mala'iku suka zo za su halakar da su suna zuwa gidan annabi lut sai masu luwadi suka zo akwai bambanci tsakanin lu'u da luwadi. lut sunan ba annabi ya ya ki haihu ki fa ma ki lu'u sunan annabin Allah ne ba laifi ba ne ba haushe ne bai gane ba laifin shine luwaɗi da aka mala'iku suka zo a matsayin bakin annabi masu luwaɗi suka zo wannan ya kamu wannan ya kamu su san mala'iku ba ne na wanda za su yi musu azaba wa za su yi luwaɗi da su hankalin annabi luɗi ya tashi yake nan fa baƙina ne gani da ‘ya'ya mata duk ‘yan matan da nan ba su yi muku ba sai kun maza yace dan Allah karku tozartar da ni alaramma waja'ahum qawmun ra'una ilayhi ليس منكم رجل رشيد نعم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد نعم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي Allah ka tsare. ya nuhu yi wa'azi ya wa'azi ran nan sai ga mala'iku sun zo ai mutanen gari sun ji an ce an yi baki wasu fararen mutane sun zo sai kowa ya zo Wannan ya ce na kama mala'ika jibril zai yi ruwaɗi da shi wannan na kama mala'ika wani ba su san mala'iku ba ne kai Allah ka tsare idan Allah ya tashi maka azaba sai ya mamaye ka suka zo suna gaggawa da matar wa min qabl kan ya'malu na sayyi'a Yan iska ne luwaɗi suke sai annabi lutsu yace ce qala ya qaumi haula ibanaki dan Allah kurfa mun ina da 'ya'ya mata ku zo mu auren mu kunna afaru lakum sun ku tsarki ku aure su ku yi mu'amalar aure da su fattakullah yace ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku tozarta ni kar ku kunyata ni kar ku kaskanta ni kar ku wulakanta ni a gaban 'ya'yana, a gaban baki na qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq suka ce kai mu ba ruwan mu ƴaƴanka mata ba ruwan mu da su wa ka lati alamu ma me muke nufi ma'ana su ba za su yi aure ba sai dai su yi luwadi hankalin annabi lutsi ya tashi sai mala'iku suka ce kwantar da hankalinka ya lutsu inna rusulu rabbi la yasilu ilayk mu manzannin Allah ne mu annabawa ne ba za su cutar da kai ba abinda kake son ka da shi ka tattara inaka da iyalinka fa afri bi ahlika bi kafin min al-layl wala yaltafid minkum ahad illa imra'atak kowa ka tattara ƴaƴanka da iyalinka ku bar garin nan in kuka tashi fita kuma da daddare kada wanda ya waigo sai matarka domin ita ma ya ce da ita ake haɗa kai ake wannan barna shi yasa yana daga cikin duk unguwar da aka samu mai luwaɗi to ɗayan biyu ko ya bar unguwar ko ku bar unguwar amma ni abin da yake bani takaici da al'ummar nan babu wani yanki ba face akwai wani mai luwaɗi an san shi kuma yara su shiga su fita ba za a tashe shi ma ya magana sai a ce haya yake biya ko gidan shi in akwai tsari na musulunci ɗayan biyu ne in ya fi ƙarfinku to ta annabi lo ko bar unguwar in kun fi shi ya bar unguwar shi ne fa asli bi ahlika bi kafin min al Wala ya tafi yantafid minkum ahadun illa ra'atak sai Allah ya ce innahu musibuha ma asaba duk bala'in da ya samu waɗannan masu luwaɗin ita ma wannan matar da ake haɗa kai da ita da saninta sai ya same ta kuma inda mau'idahum subh Allah ya alkawarin zai halakar da su da asbahi yace alaysa subu bi qari Asubahi ba kusa take ba a takaicen takaitawa Allah ta'ala ya aiko da balbalin bala'i daga sama Allah ya musu upside down faj'alna falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amruna 'alayha hijaratan min sijjin عند ربك lokacin da azabar Allah ta zo sai Allah ya sanya kafan garin ya koma sama ma'ana aka kifar da su aka yi musu narkon azaba na wuta da dutsen wutar jahannama Allah ta sani. a shahid anan yan uwa musulmi mutanen annabi lutu sun ga mala'iku ko ba su gani ba to wannan ganin da suka yi na mala'ika ƙuru da ƙuru ya sa musu halaka shi yasa ko annabawan Allah ba kowane annabi ne yake iya ganin mala'ika da halittar shi har annabawan Allah shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu mala'iku ko mala'ika Jibril su ya ya shi ko su da haka mala'ika ba wasa bane mutanen lu masu yin ɗabi'ar luwaɗi irin azabar da Allah ya musu kenan kuma ya cikin ɗabi'ar da ta dawo ma al'umma a yau kuma bala'in ƙananan yara kina da yaro ki gaishe da jin gobe da waya bincikai wani yana na unguwa yana luwaɗi da shi da kin fara ganin yaron ki yana samun kuɗi baya zama ki bincikai da kin ga yaron ki yana abota da manya da kin ga ƙaramin yaro ya kulla alaƙa da manya yayin shi yan shekara ashirin talatin arba'in bincikai da kin ga kullum wani yaro zai zo ya ce ma ya yi sallama gidanki ina ne baya nan ya dawo an jima to sun kulla jama'a akwai abubuwa da mun san su mun gan su ba zai mu faɗe su bane domin wani abin in ka faɗa ka koya wani ne amma dai muna haska muku ne da wata fitila mai haske ku sa ido game da 'ya'yanku yau an wayi gari daidai da wasu masu cin amana masu koyar da sana'o'i suna yi mai yin luwaɗi da yara yaro ne maraya gashi an yi da shi a social media maraya aka ɗauke shi da ya koyi sana'a bai yi sati ba sai uwar ta lura bi ya canza in yana tafiya ya canza in yana wanka yana kuka Ran nan dai kawai yaro ya zauna ya ci abinci yana tashi ko sai ta ga wandan shi ya jike da jini da aka yi bincike luwaɗi ake da shi ko da ku kuɗi kawai shine damuwar ku ne yaro ya iya dinki ya iya kafinta ya iya kanki ya iya wanda ya iya duk abu ne mai kyau amma gurin wa zai koya ya iya shi ne maganar ku ne ɗan ku zai samu kuɗi kuma mu a da iyayenmu sun ɗaura mu ne a koyon sana'a ba su ɗaura mu a neman kuɗi ba iyayen yanzu kuɗi suke ne suke sa ‘ya'yansu su nema shi yaro ƙarfi ba a sa ya koyi ya nemi kuɗi me ake so ya koya kuɗi yaushe zai samu nan gaba yake samu to da haka luwaɗin nan ba karatun shi muke ba amma tun da aka zo gaba dole ma a tsaya a yi ma mutane bayani to da haka mutanen annabi lutu su sun gama da isu shi yasa kafiran Qurayshawa da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam dan menene ba a turo mishi da ainihin mala'ika ba wanda zai karfafe shi to shine Allah ta'ala yace da mun turo mala'ika na qobiyar amr da al'amarin ya lalace kuma wallahi tallahi ba za mu sassauta musu ba sosin hijir yana cewa wa qalu ya ayyuhal ladina zira alayhi dhikru wa qalu ya أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون نعم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا Allah ta'ala ya ce wa qalu arna kafirai ta ce ya ayi wallazi nuzila alaihi zikiru ya wanda aka saukar maka da alqur'ani sai annabi yi kamar zai waibo ya doka maganar arziki ne sai ce da majalu na kai mahaukaci. wannan ita ce ta yi daddawa da wa'azi ba abin da ba za a ce maka ce maka a ce maka ɗan sihiri a ce maka kaza a ce maka kaza ka lauma ta tina bil mala'ikati idan da gaske ne mai isa baka zo mana da mala'iku ba in kunta min as-sadiqina idan kai annabin gaskiya ne Allah ya ce ma nunzilu al-mala'ikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wa ma kanu idan munzalina in ko muka saukar da mala'iku wallahi tallahi ba za mu saukauta musu ba shi yasa waɗancan da aka saukar musu da mala'iku ba su kwana ba yasa Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim

a sauka musu da wa mala'ika sai Allah ya ce ai mutanen lutu suna kusa da ku ba kuna zuwa kasar sham ba wa ina innakum lalle ku kurin shawa la tamuruna alaihim musbihina kuna wucewa da safe ku ga garin garin da Allah ya mushi upside down yana nan fa shi yasa annabi yace in kuka zo wucewa ku wuce da sauri irin su madain salih duk garuruwa ne suna nan ana excursion mu kan ni dinnan na je wasu garuruwan daga ciki mun je excursion Allah yake cewa kuna wucewa garin su fa wannan garin luwadi suka yi a da Allah ya mai da ƙasa ya koma sama sama ya koma ƙasa aka yi musu narkon azaba saboda da suka gama laiku al'amari lalacewa yi shi sa dan adam duk ran da ka gama la'ika sai ka mutu kila ka bai iya jure mala'ika da ka gama laika sunan kamar gari da haka masu gangancin cewa a saukar musu da mala'iku su dena Allah ya ce walau ja'alnahu malakan ولو جعلناه ملكا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله تعالى يتقب da yi musu ratti da mayar musu da martani da suke cewa dan menene ba aiko annabi da mala'ika ba sai Allah ya ce walau ja'alnahu malakan da mun sanya shi ya zama mala'ika la ja'alnahu rajulan mala'ikan ma da mai da shi mutum ka kaddara Allah ya tsara duk annabi in zai zo zai zo da mala'ika wanda zai karfafe shi to Allah ba zai bar mala'ikan ya zo a surar shi ta mala'ika ba don ba za ka iya ganin mala'ika ba wala ka ga mala'ika rikicewa za ka yi mazala sallallahu alaihi wasallam yace na ga mala'ika jibril yana da fuffike 600 kowane fuffike ɗaya ya fi duniya girma to ya za ka iya ganin mala'ika annabi ya ce bari ba ku labarin wani mala'ika cikin mala'ikun hamalatul arsh makanin habash da Allah ka fada shi tafiyar shekara 700 kaga ba ka iya ganin mala'ika ba da ka inda mun sanya annabi ya zo da mala'ika to mala'ikan ma za mu mai da shi ya zama mai mutum domin idan ya zama mutum ne zaka iya tattaunawa da shi zaka iya magana da shi kuma zaka iya fahimtar juna kai da shi ولو جعلناه ملكا لجعلناه na ولا لبسنا عليهم ما يلبسون kuma da za a turo mala'ika tunda dai Allah ya ce idan ya zo ba zai zo a surar mala'ika ba zai zo a surar me dan adam to da ƙari kicewa za su domin idan mala'ikan ya zo a surar dan adam za su ce to ƙarya yake yi ba annabi bane ba mala'ika bane mutum ne ai wa idan la tashakkala bashariyya inda Allah zai turo mala'ika to zai canza halitta shi ne ya zama ɗan adam to idan ko ya zama ɗan adam sai al'amarin ya rikice makafirai la ya runa a malakun huwa am insanu Za su iya to mutum ne ko mala'ika tunda su mala'iku Allah ta'ala ya yi musu dama da ikon rikida su zama ‘yan adam shi yasa mala'ika jibrilu yakan zo fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a tattauna a yi magana sahabbai ba su sani ba idan ya tashi zuwa sai ya zo da halittar wani sahabi mai suna dihiyatul mai suna dihiyatu alkalbi da aka idan ya malaika jibril ya zo fadan annabi a ci abinci misali dida dai su ba sa cin abinci a yi magana a tattauna kuna ganewa su sabbai sai su ɗauka ainihiyatul kalbi ne domin idan su ba zai iya ganin mala'ika ba to idan da za a ce to ai wannan da yake zuwa ba mala'ika ba ne bihiyatul kalbi ne za su yadda ba za su yadda ba za su karyata shi ne wala labas na alaihim ma yalbi su mai Allah ya ce ayyaka ta ƙarshe wala Allah ya ce wala kajis tuzi a birusulin min ƙabli ka ya kai annabu Muhammadu ka yi haƙuri annabawa da manzannin da suka zo kafin kai an musu izgiri. Fa haƙa bin lalli na sassa domin hun ma gano da suka yi sai azabar Allah ta tabbata a gare su. Da aka jin mai yin izgili ga annabci da annabta da ƙur'ani sai ya wadatanta su ya so zarta. Kamar malamai ne, Yau an wayi gari, ana amfani da wasu yara 'yan siyasa a bangaren social media suna cin mutuncin malamai na rantse muku da Allah naman malamai guba ne da ya ci ya lalace idan ka samu matsala da wani malami ta kaita matsalar ka kai da shi karkai ma malamai kudin goro karkai ma malamai kudin goro da haka muna kira ga 'yan siyasa ku jawo hankalin yaran idan kuka samu matsala tsakaninku da malamai ni na san duk mai hankali ɗan siyasa mai neman jama'a wallahi ba zai ce a ta malamai ba amma mu inda muke so ɗan siyasa su yi gyara shine idan wani ya fito ya zagi wani malami saboda siyasar ku ku fito ku yi mishi faɗa ku karyata shi ku fito da darajar malamai amma in dai yaran yan siyasa za su dinga cin mutuncin malamai manyan yan siyasa su yi shiru to mu muka tashi za mu ce da manyan da yaran duk bakin su daya da haka ba a ma mai addini izgilanci ba a ma addini izgilanci idan kana yi to ka dauki ɗabi'ar kafirai su ne suke ma annabawan su izgilanci su kuma malamai magadan annabawa ne wala qadistu huziya bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina saqiru minhum ma kanu bihi yastazi'una ya la yake qul siru qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatu al Allah ya ce kulga ya musu tsiru fil ardi ku dinga yin tafiya kuna yawo a ban ƙasa. sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku ga yaya ƙarshen masu karyatawa ya kasance yan uwa musulmi wadannan ayoyi guda biyu ta tagwayen juna akwai karatu mai yawa a cikin su yanayin lokaci ba zai ba mu dama ne masu fashin baki ba dan Allah ya sa muna da rayuwa gobe za mu maimaita wala qadistu huziya bi rusulin min qablika zuwa ƙarshe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka gafarta mana kamar yadda muka ambata muna da gidauniyar aikin alkhairi na zuba dakin wanda zai ciro ni na kusan naira miliyan shida duk wanda yake da hali zai iya sanya gudunmawa nashi ko na iyayen shi wakafi don ya samu lada a gaban Allah bankin da muke amfani da shi jacket bank number account double zero double one bank za ku ga an sa al-islah foundation for social development duk wanda yake neman aljanna kuma yake da hali yake so yayi kofa ko take Allah maɗaukin sarki ka yassare mana kammala wannan aikin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka zafarta mana ka mantar da shi a cikin zukata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh